Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. kamar yadda shirin yau da gobe shirin matasa ya saba waiwayen halin da 'yan gudun hijira ke ciki a sansanoninsu daban-daban yau mun leƙa sansanin 'yan gudun hijiran durumi da ke abuja area 1 musamman ma a wannan yanayi na azumi akwai wanda suna son suga akwai wanda kuma sai abinci wahala su dakuna kuma yana yoyo domin tunda mun riga mun shiga damuna. Allah ya ba ma baba buhari lafiya ya komar da mu cikin gidanmu. Ina son kowane garinmu. A wasu sansanonin 'yan gudun hijiran jihar Borno da kuma Yobe mata na cikin wani hali na dubawa da gaggauta ɗaukan mataki daga hukuma kamar yadda za ku ji daga bakin wani bawan Allah wasu maza masu iyalai na lallabawa suna yi ma mata ciki a sansanoninsu. su. adisis matan arziki sun da kamar su ne karuwai a cikin al'umma ne su ake zuwa dubu ɗaya ɗari biyar saboda suna takure ga su a gida ko ga su a gida amma ya je a can ake zuwa neman mata muna tafi da ayar mu ta yau wadda za ta ci gaba da gargaɗi ga masu halaye irin na waɗanda muka tattauna a kansu jiya sai kwalamar ramadan daga zainab abdullahi matar usman kabara da kuma amsoshin tambayar mu ta facebook ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa To bari mu fara da kwalamar Ramadan. Yau ma dai kamar yadda Jamila ta ce mun sake koma gidan abokin aikin mu Usman Ahmad Kabara. Wayo Allah tuwo tuwo. Assalamu alaikum mai sauraro yau ma kuna tare da ni zina layi a cikin kicin domin shirye-shiryen buɗe baki. Ina fatan kowa yana nan lafiya. yau dai za mu soya doya ne da miyan jajjage da farko dai kuna buƙatar doya na doya ta na yanka ta tsaf na ajiye na sa ta a ruwa saboda ɗanyi laushi ko da na soya sai kuma kayan miya na ga suna ina buƙatar tumatir tarugu tattasai da albasa farko zan wanke su tsaf domin jajjage ga turmi na nan na ɗauraye shi shi ma ɗauka shi na ɗauraye turmi na saboda jirgin kayan miya ga tumatir ɗina nan da ta tarugu zan fara jajjaga su saboda miyan jajjage ne na turmi kammala jajjagi na nan na kwashe na zuba a kwano sai kuma in tafi stof dina domin suya da miyan da farko dai zan ɗauko kasko saboda suyan doya gashi nan na ɗauko kasko na da 'yar tukunya ta ta miya gani nan akan stof dina saboda zan kunna stove in saka mai a ciki saboda suyan doyan da kuma ɗan sauce ɗin a sauce ɗin ina buƙatan man gyaɗa ɗan man gyaɗa dai ba mai yawa ba ɗan daidai daidai kai ya yawa zan zuba man gyaɗa na a tukunya gashi nan na zuba man gyaɗa na a tukunya sai in ya soyu sai in zuba kayan miya na ga kayan miya na nan zan zuba zan zuba kayan miya na ina zuba kayan miya ina buƙatar magi gishiri spices ɗan ƙanshi sai 'yar kanwa a ciki ba da yawa ba saboda kar miyan ta yi tsami sai doya na kuma da zan fara suya ga man gyaɗa na nan na zafi zan fara sa doya na domin suya to masha Allah a sha ruwa lafiya na gode To ayar mu ta yau ci gaban ta jiya ce a suratul bakara wato aya ta 223 ga Malam Lawali Alijibu daga kasar Nijar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala na mu zancen yadda ake tattali na mata da kuma inda ya halatta a sadu da su da yadda ya kamata a sadu da su Allah Ubangiji ya ce, Nisa'ukum harsun lakum matanku gonakinku ne. A nan Allah Ubangiji ya shabba mata da gonaki domin cewa gona na buƙatar gyara, gona na buƙatar kula, gona na buƙatar duk wani abu wanda ya dace a yi mata na harkar taki da duk fiyayyen gyaran da za ka yi domin ka samu amfaninta. haka zalika ita ma mace tana buƙatar ciyar suwa tana buƙatar suwa tana buƙatar kula tana buƙatar gunkwanci na kirki tana buƙatar dukkan abin da ya dace za ka iya daidai gwalgwado shi yasa allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa'atu harsakum anna ito to ku zo ma gonarku ta lokacin da kuka ga dama ko ta yanda kuka ga dama wa qaddimu li anfusikum ku gabata su ga kawunanku sannan Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji wa alamu annakum mulaqu cewa ku sani cewa ku masu gamuwa ne da ubangiji wa bashiril muminin Allah ya ce ka ba mummunai albishir ga wannan aya eh, na farko dai muka ɗauki wannan aya da ɗaya cewa lalle Ubangiji ya nuna duk wata kula da za ka ma tattali na gonarka haka za ka yi ma duk wata kula da ya dace ka yi ma matarka E, na biyu Allah Ubangiji ya halalta farjin mace ga namiji ya zo ma farjin nan ta yanda ya ga dama cewa shi ne gaba ko kuma ya zo daga baya sadu da ita ta farjinta. na uku wannan mas'ala na nuna wata kuskurariyar fahimta ta mutane da suke nuna cewa ai wannan aya na ba da damar cewa a sadu da mace ta addubarta to lalle wannan kuskurariyar fahimta ce wanda ke nuna cewa duk wanda ya ta tayi akan wannan itikadi kenan ya saba ma ayal qur'ani kuma ya saba ma hadisan manzan Allah wanda suka zo ta wannan hanya domin ibn abbas ya ce da aka ce a zo mace ya ce to shine a zo mata ta farjinta ta yanda aka ga dama a tsaye ne ko a kwance ne ta gaba ne ko kuma ta baya ne amma lalle ya ce an haramta ta addubura ko kuma mace in tana cikin haila haramu ne namiji ya zo ma mace ta ta ahmad da asabu sunan sun rawaito hadisi wanda annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal'unun man ata imra'atahu fi dubriha Allah ya la'anci wanda zai zo ma matar shi ta addubra wannan hadisi ne wanda albani ya sahaha shi akwai hadisai da yawa wanda suke nuna mummunar ukuba ga wanda zai zo ma matar shi ta addubra sai dai malamai sun ce wajibi ne ga ita macen idan mijinta ya nemi ta mishi wannan to wajibi ne ta kiya domin in ta mishi da'a a wannan guri e, sun yi tarayya cikin mummunan zinihin da za su ɗauka Almaluman suka ƙara cewa in ya nace a kan lalle sai ya yi to tana iya kai ƙaran shi gun hukuma domin kar ta sharaka mushi wajen yin wannan mummunan laifi domin lalle maza da yawa sun ɗauki cewa wannan aya akan kwanci ne da mata kaɗai take bayani to lalle ya kamata kasancewa wannan aya ce wanda ta ba mata inci sosai wanda take nuna cewa a kula da su kamar yadda za ka kula da gonarka a kula da su kula ta hakika a kula da su kula wanda za a cire ba su sai mahalli na biyu allah da ya shabbaha gona da farjin mace domin gona shibka ake ta ba da ‘ya'ya shi ma kuma farjin mace shibka ake ya ba da ‘ya'ya domin da kake cewa ya halitta ta addubura to addubura ba guri ba ne wanda yake ba da ‘ya'ya kenan lalle ka gani wannan aya batta zancen addubura kamar ta hudda addubura ne in ka fahimci wannan aya sosai cewa an yi zance a ayar da ta wuce ta baya an hana a taɓa mace lokacin da take haida kenan lalle wannan kuma tana cikon cewa e lalle ku kula ku sadu da mace ta inda Allah ya umarce ku shine farjin mace kenan ba a ba ku damar ku sadu da ita ba ta addubarta Allah ya sa kun matan sun gane domin an ba su damar su kiya wannan lalle babu biyayya akan wannan idan namiji ya tambaya tana iya kiyawa malamai sun nuna cewa bat ta matsala ko ɗaya idan ta yi biyayya nema a wannan ya sadu da ita ta baya ya sadu da ita ta addubarta cewa ta yi tarayya da shi cikin zinihi cikin mummunan zinihi wanda za a musu ba ranar tashin kyama wanda idan ba su tuba suka fasa allah zai gallaza musu azaba Eh, azaba mummuna. Ja da baya, ja da baya, ja da baya mai mai bakar zuciya ba shi tausayin kowa A Facebook mun rubuta cewa akwai labarin da ke cewa wasu na hokewa da halin da mata 'yan gudun hijira ke ciki na kunci da rashi suna amfani da su akan naira dubu ɗaya ko ɗari biyar kuma suna taimusu ciki suna haihuwar 'ya'yan da ba na halal ba a sansanonin. Sannan muka yi tambaya cewa a ganin ku nan gaba yaya makomar rayuwar 'ya'yan nan za ta kasance ga amsoshin wasu daga cikin ku. Sakon farko daga Muhammad Kabir Adamu unguwar Karaworo Lakwaja ya ce salam yau da gobe. Irin tambayar da kuka yi a wannan watan azumi bai kamata ba, dubi ku na jiya. a kan luwaɗi wallahi ina jin kun ambace shi na kashe rediyo, wannan abun dubawa ne. sai take wani bashir kabir yan taba ya ce malam ita gaskiya a kowane lokaci neman ta ake domin a samu gyara wani ma muhammad bello nasara ya ce wannan gaskiya ne kuma ita gaskiya ɗaya ce kuma daga kinta sai bata sai wani sani a huta shi ma ya maida da cewa to ya kake so su yi don ana azumi ba za a faɗi abin da ya damu al'umma ba wannan wani irin rashin tunani ne da hauka kin san ko masallaci ka je ana hudu ba da liman ya tayi ya tayi sai kaga kaman da kai yake sosai yawa to saboda haka muna fata dai da yawa ba su kashe rediyon su ba to Allah sarki yan uwan mu yan gudun hijira kuna cikin wani hali kuma wasu na amfani da wannan dama domin cin zarafin ku daga ƙarshe ku haifo yaran da ba su da asali mai kyau balle tarbiyya ya kamata gwamnatoci ku tausaya wa 'yan gudun hijira domin su ma mutane ne kamar kowa sako daga kabiru maibol to sai kuma sakon gamba barau fataskum ya ce salam filin yau da gobe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan al'amari da mai yai kama a ce mutum yana wajen gudun hijira yana neman yadda zai yi da rayuwa amma wasu marasa imani da rashin tausayi su je suna lalata da su to wallahi masu aikata irin wannan fasikanci su ji tsoron Allah su ma suna da baya kuma rayuwa za ta iya juya musu su ma iyalansu su zama 'yan gudun hijira don haka kukan kurciya jawabi ne mai hankali kawai yake gane shi Allah ya kare mu ya zuri'ar mu baki ɗaya amin sai usman Ofe na fage ya ce to Allah ya sawaƙi in ba yi wasa ba waɗansu daga cikinsu za su zama 'yan tasha waɗansunsu su zama yaran da za su dinga yawo kwararo kuma wannan rashin imani ne kuma talauci shine ya kawo duk waɗannan matsaloli ya kamata hukumomi su yi ƙoƙari su yi bincike ga duk wanda ya yi wa waɗannan 'yan gudun hijira ciki su san daga ina ya fito don ya karɓi abin da ya aikata sako daga usman ofena fage sakon nasiru usman hina ya ce allahu akbar yau da gobe wannan ba ƙaramin bala'i ba ne wallahi ina kira da babban murya ga duk mai aikata irin wannan hali da ya ji tsoron allah ya tuba tun kafin mutuwa ta zo masa ya 'yan uwana zina masifa ce kuma kaba'ira ce kuma tana hana ruwan sama da samun albarka a cikin abincinmu da dukiyoyinmu su kuma yaran sukan zamo mana kadangaren bakin tulu allah ka shirye mu amin sai kuma abdulmalik amak auyu ya ce yau da gobe hakika rayuwar 'ya'yan za ta kasance a bar tausayi sakamakon ba a samar da su ta hanyar da ta dace ba za su zama abubuwan tsangwama a cikin mutane kuma za su samu koma baya ta fuskar gudanar da al'amuran rayuwa musamman ma karatun zamani da na addini da fatan masu aikata wannan aiki za su ji tsoron allah su daina to sai kuma saƙon ƙarshe daga baban fatima abdullahi ya ce kai ƙasata ta najeriya ko ina ba sauƙi shugabanni danna haƙƙin talakawa malamai take gaskiya don neman abun duniya soja cin zarafin farar hula ɗan sandan ƙasata cin hanci kamar ba gobe alƙali shari'ar ha'inci manyan makarantunmu wasu kamar otal matan aure suna cin amanar mazajensu mazan na wa matan haƙƙi mu talakawa ba mu bar junanmu ba kuma gashi a ƙasar an ce daga musulmi sai kirista sai masu addinin gargajiya kaɗan kuma musulunci na horo da a yi abu mai kyau haka addinin krista na cewa a yi mai kyau to wai menene addinin 'yan najeriya To shirin nan na yau da gobe shirin matasa ya sha kawo muku labarai da bayanai na halin da 'yan gudun hijira ke ciki a sansanoni daban-daban. Yau ma muna da irin waɗannan bayanai amma kafin ku ji bayani daga bakin wani bawan Allah kan abubuwan da ke faruwa da mata a sansanonin 'yan gudun hijiran Borno. Ku fara da wannan lokacin da Hassan Maina Kaina ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijiran Durumi da ke Abuja Area 1. Sunanka? Usman, daga Maiduguri. Kefa malama? Daga Goza. Sunanki? Fatima. Kefa mai sunanki? Hauwa. Daga ina? Goza. Eh, sunana Shigla Andras daga Goza. Yawwa. To in na fara da Malam Usman ga kai wata shine karami. Ta yaya kuke fama da zaman gudun hijira a nan Durumi? Eh muna fama dai ana kama na wasu abubuwa na samu muna ci muna sha nan. Hmm. Gashi kuma an fara azumin watan Ramadan a halin yanzu. Yaya kuke samun rayuwa wannan lokacin? Alhamdulillah muna samun masu dama da taimako. Muna samun kayan abinci, muna samun sabulu, muna samun su man shafawa da kayan abinci alhamdulillah. Daga na kuke samun wannan kayan abincin? Wayansu da kawai taimako al'umma ne suna taimaka mana. Na'am. To ke kuma me zaki ce akan wannan gurin hijira kuke ciki? gaskiya alhamdulillah kan sai dai mu gode ma Allah kuma haka kuma muna neman daman Allah buɗa masu hanyar samu su masu taimaka mana to yanzu kai me zaka ce dangane da irin taimakon da kuke samu to alhamdulillah mun gode wa Allah domin kaunarsa zuwa gare mu da ba don kaunarsa ba da mu kasance haka ba so muna da NGOs kala-kala suke zuwa suna ziyartar mu da abinci wayansu kudi wayansu dan gyara mana dakuna mm. iri na leda ba kalan taimakon da baya zuwa ba mm. sai dai roƙo mu shine ubangiji ya taimake shi shugaba buhari mm. in akwai hanyar da zai taimaka a gudu a yanayin azumi din mm. akwai wanda suna son suga akwai wanda kuma sai abinci wahala wayansu dakuna kuma yana yoyo domin tunda mun riga mun shiga damuna in akwai hanyar da gwamnati za ta yi mana ta talafa muna roko a talafa kafin na a yi setilin wurin mu sai a tafi mu koma lafiya shine na fata to kai kuma zaka ce dangane da wannan zaman da kuke a wannan wurin eh to alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa manyoyin da suke taimaka mana amma dai ni ba zan yi ce ga taimakon da ni na ga gwamnati yi min ba amma kuma wurin nan gashi na ga makaranta da kuma ɗakin shan magani ai na ku samu wannan makaranta da ɗakin shan magani eh yadda aka samu makaranta da magungunan da muke ciki akwai kungiyar matan musulmi suka buga mana ɗakunan kala aji guda biyu akwai kuma wives association na sojoji su suka talafa mana suka buga mana class daya suka provide mana clinic su suka sa mana magani in su NGO sun zo kuma sun ga asibiti din sai su dan taimaka kuma a je sai magani haka da yake fama nan wuri na. babban matsala shine su dakuna suna yoyo biyu yara a warwace babu karatun kirki babu malamai to abokina kawai zaka ce wani abu mu dai mu dai mu ci abinci ruwa da ya dai mu da kawai da ba mu kuɗi mu da mu ci abinci ne to ke ba kuna samu abinci kuna ci eh mu muna so a komar da mu gida hmm. saboda me garin mu ya fi daɗi to me sunanka suna an baraka da mu muna zama ana kawo mana abinci ɗakin mu yana yoyo da kuma a bude mana wani makaranta ba na ga ba zuga shi ina cikin makarantar ku ba eh to me matsalar wannan makarantar naku babu to ticoci to to menene sunan kai kuma Mansur Abdullahi. To Malam Mansur me babban matsalan ku a wannan sansanin? Ba mu da matsala, muna jin daɗi a wannan gari, amma garin mu ya fi. Mm, gidanmu ya bule. To, ki magana ke ma? Me sunanki? Fatima Abdullahi. Muna so mu koma garinmu. Me me kuke son matan shugaban kasa ta muku? Muna so ta taimake mu da kayan abinci, ta taimake mu ta kai mu garin mu. muna so a komar da mu gidajenmu saboda me can muka fi so kuma can me muka muka saba da zama a wajen na ina so a komar da ni garinmu saboda ina jin daɗin garinmu na in ban saba da shi ba muna so a gyara wani wani makaranta kuma a kai mu garinmu kuma muna so shugaban kasar ta taimaka mana mu muna so mu koma garinmu ba ma son zama a wannan gari to kai fa so? Muna so mu je mu kalla Baba Buhari. Eh? Eh? Ah, <laughs> ah, Allah ya ba ma Baba Buhari lafiya. Ya komar da mu cikin gidanmu. Ina son kowa garinmu. To masu saurare nan gaba kaɗan za mu buɗe layin waya ku kira mu tattauna da ku akan wannan batu, amma kahin nan bawan Allah nan na jiya da ya tuntuɓe mu da maganar maza masu kusantar matansu ta dubura a Abuja. Shi ne ya sake tuntuɓar mu da maganar zinace-zinace da kuma haihohen 'ya'yan da ba na halal ba a sansanonin 'yan gudun hijira, domin a duba wannan al'amari a kuma gaggauta ɗaukan mataki mai ɗorewa. sannan abu na gaba shine matsala ta ID a wannan mutanen da suka samu kansu a wannan gurare na takura da matsatsi na rayuwa da talauci da tashin hankali ba zaɓin su bane ba jaraba ce daga Allah subhanahu wataala amma maimakon mazaje su tausaya musu su ainihin su kuma ɗauki izina da wannan zamantakewa na rayuwarsu amma ba shi ake ba sai a je ana exploiting nasu a wannan hali da suke mutum ya je ga matansa a gida ko ga matarsa a gida amma ya je idp a can ake zuwa neman mata adalci matan adisi sun da kamar su ne karuwai a cikin al'umma yanzu ake zuwa dubu ɗaya dari biyar saboda suna takure ba dalili ba ne saboda kana cikin wahala ko kana cikin takura na rayuwa ka je ka saba wa Allah amma ana fakewa da matsatsin da suke ciki saboda a je a biya bukata na yanki muna fata shi ma wannan a jawo hankalin mutane ji tsoron Allah waɗannan mutane yan adam ne irin mu a jaraba ce Allah ya su da su saboda haka a taimaka musu da a yi amfani da daman da suke na wahala kuma a ƙara sa su cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine babban dalilin da yasa na da ya kamata in kira ku domin in sanar da ku wannan abin kamar yadda kuka saba na gayyatar malamai da wanda suke masu nasiha da ainihin mahankalta a cikin al'umma su tofa albarkacin bakin su yi nasiha su yi wa'azi su yi gargaɗi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu. 'yan majalisu masu yin doka ku ji tsoron Allah mulkin ku ku sani mun zaɓe ku ne fa ba don ku shiga daular ku more ba sai don ku je ku kare haƙƙinmu a ɗan ba ku alawas na haƙƙin ku inda matsala dawo mazaɓarka ka nemi shawarar al'ummarka in ka gaza mu tura canjinka ɓangaren zartarwa dukkan ku bangaren dokoki dukkanku bangaren shari'a dukkanku aikinku abin ayaba ne kun kunye dan Allah ya shaida in kun yi sarranku a duniya a kusa ni dai ba za mu yafe ba to masu saurare yanzu haka mun samu kira daga Jos salamu alaikum ake magana ah, wa alaikum salam kai sai dai kina tare da bulama ne daga nan da. To Bulama muna jin ka me zaka ce akan wannan batu namu musamman da ke faruwa a sansanonin 'yan gudun hijira kana da labari ko sai ka fara ji? Gaskiya sai yau na fara jin labarin wannan abu amma gaskiya wanda suke wannan hali da suke ta wani mutanen da suke gudun hijira suna bukatar taimako ne ba wai suna bukatar a yi lalata da su ko wani abu a ba dan wasu za su yi lalata da su su yi lalata su ba su na abu. sosai ai abin da ke faruwa kenan ba da son su suke ana tirsasa musu yin wannan abin ne akwai masu ba su abinci akwai masu masu ba su kamar yadda ka ji wannan malami ya faɗa naira dubu ɗaya ko naira ɗari biyar. haka ne kuma gaskiya ya kamata mutane dan da kai ma baka sanya yanayin rayuwa ce ta kasance da kai ko dan uwanka ko wani naka in kai kana da gara kana da abin da zaka ci har ka ba wata kai lalata ita kai ma naka wani naka ne ya fada cikin wannan rayuwa Yawa, to mun gode sosai Malam Bula muna godiya yawa a sha lahiya. Jamila wani abin da ya ban mamaki cikin masu bibiyan mu waɗanda ke biye da mu yanzu haka ta Facebook. Akwai da yawa sun ce yaɗe ba karuwanci ba. Mm, ba inda yaɗe ne za mu hito ƙarara mu ce yaɗe. Amma karuwancin da muke magana ba wai mun ce matan da ke sansanoni suna karuwanci ba a'a. halin da suke ciki na rashi da takurawa da kunci shine yasa wasu maza suke amfani da wannan dama suke sa su suna yin wannan saboda dole su yi a ganin su sanan su samu kuɗin da za su biya wasu bukatu sosai duk da cewa ba hujja ba ce kwarai da gaske yawa ga kira mun samu daga katsina salamu alaikum amma rediyon ka a a rediyon ka da eh, yau eh lahiya lau kashe rediyo kashe rediyo Dokta, ina wuni? Lahiya, lau ya ibada. To, alhamdulillah, an gode Allah. To, to me za ka ce? Ni habiya habiya, tsokacin da zan yi guda ɗaya ne. To. Akan al'umma masu wannan mummunan hali. Yana da kyau mu sani cewa duk abin da mutum zai aiwatar a rayuwar shi. To, Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin littafin sai mai tsarki. Wata ku turga ula fihi ilallah. summa tuwaffa kulle nafsin ma amilat wa hum la yudlamun kun tsoron wani ne wanda labudda akan shi tabbas za a mayar da mutum zuwa ga Allah sannan abin da ka yi ko kyakkyawa ko mummuna da shi ne ubangiji zai ma sakamako zalunci da rashin imani ya yi yawa ta yadda za ka afkawa mutum a lokacin da yake cikin wani tsananin rayuwa wanda ya rasa inda zai sanya kan shi kai kuma sai kai amfani da wannan damar kamar kai wani shafaffe ne a wurin ubangiji kana tsammanin lalle ubangiji ba zai iya jaraba ka da abin da ya jarabci wannan bawan da ya jarabce shi da shi ba ko kuma kai kana tunanin ba za ka mutu ka baya ba to hakikanin gaskiya ina kira ga dukkanin yan uwa wanda suke da wannan mummunan al'amari su sani cewa a koda yaushe za su iya koma zuwa ga ubangijinsu kuma wallahi tallahi ubangiji zai masu wata irin ukuba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa ire-iren waɗannan mutanen ana yi musu azaba ne a cikin wani abu da ake kira kamar tanda ta waina to haka za a ringa ya su a ciki Allah ubangiji shi kiyaye amin Allah shirye mu bai amin kuma mun gode sosai da wannan gudunmawa ta ka mu ma mun gode Allah saka muku da alheri amin amin da kuke Allah shi biya ku Allah sa aljanna ce mu ko muku amin mu da ku duka mun gode mm. to yawa Jamila ka mu samu wani kira ni dai idan yan boko haram suna jin mu yanzu haka musamman ma a matsayinsu na masu cewa suna yin aikin Allah ne. Mm -hmm. Ina so su yi tunani akan wannan hali da mata ke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira sanadiyar yakin da suka kaddamar akan 'yan uwansu. Ina so 'yan Boko Haram idan suna jin mu yanzu su yi tunani kuma su kalli wannan al'amari da idan basira kuma su tambayi kansu shin wannan shine aikin Allah? Kuma su tambayi kansu ranar kiyama me za su gaya wa Allah game da waɗannan 'ya'ya da ake ta haihuwa ba ta hanyar halal ba a sansanonin 'yan gudun hijira. Kwarai da gaske. Saboda saboda kamar yadda kowa ya sani 'yan boko haram suna cewa suna aikin Allah suna aikin Allah amma aikin Allah ga abin da ya haihuwar abin da suke da suna aikin Allah ga abin da ya haihuwar waɗannan mata ba da son su ba mata ne masu mutunci masu martaba da mazajen suna cikin gidajensu sosai waɗannan abubuwa da 'yan boko haram suka yi rigingimin su shi su suka tirsasa waɗannan mata suka bar gidajensu har suka zo a wulakance kowa kare da doki ya zo saboda suna cikin wani hali na na kunci na damuwa ka zo ka dan basu abin da bai taka kara karya ba ka kwana da su su yi ciki kuma ka bata. Kuma bugu da ƙari fa mazan nan suna da iyali a waje. Kin ji ai shi wannan malamin da ya kira mu ya ce suna matansu biyu ko uku ko hudu. Kwarai da Amma duk da haka sai ku je. ku ga ku da iyalanku da 'ya'yanku cikin ruhin asiri kun zo kun tona ma wata asiri abin nufi da 'ya'yansu din suna nan kuma yanzu suna da yan uwa kenan a nan sansanonin gudun hijira sosai gaskiya sosai to Allah ya taimaka amin amin amin amin ya kamata mu duka mu dubi wannan al'amari duk yadda za a iya taimaka saboda bai kamata a bar waɗannan yan gudun hijira dindindin a waɗannan sansanoni ba ya kamata hukumomi a ɗauki mataki a gyara musu yankunansu a maida su saboda in yau muna nan duniya gobe ba ma nan akwai ranar da kuma baki bai magana ya wato ma saurare iyakacin shirin kenan sai ranar litinin idan Allah kan yanzu a madadin Jamila Kabiru da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan Mr. Vasco Halima Jimrau ke sallama da ku a sharuwa lahiya. Masu